أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا آله وأصحابه ومن والاه من باب كان الجن حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يعقوب بن سيد القطان عن هشام بن عروه قال حدثني فاطمة فاطمة تفتح مني وأنا كلمة فاطمة بنت المدير شيخنا على جميع شيخ وكل الزبير فاطمة بنت المدير فاطمة بنت المدير الزبير dan asma'a daga asma'a ya asma'a ya abubakar radiyallahu anhu har take ya a cikin rafin annabi sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo inda manzo sallallahu alaihi wa sallama mun kada ta ci har ai ta gidana da biyu da tsoni manzo Allah yana son ka ba labari ne daga cikin mu za ta samu kai tana tare da ba ta ta ta yi hada sai manzo Allah ce da mutuhu ka karkare wannan gini sun ma da kansu hudin mali wannan ta fiyo da ruwa da aka yi fa tana sa ruwa tana sa kaiwa tana karkara waɗanda hu da wanke shi da ruwa ta bibihi da tsala da wannan tuwaye wannan shi ne hukuncin ne haila yin haila idan ya zuba da tuwaye ko bi ƙarfi da an wanke shi saboda nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tan tawayyu bayan ta karkare ta karkare ya karkare gaba ɗaya in ta kai kare ko ta zata kowa biyuwa da ruwa tana zuwa ruwa tana kakara tana zuwa tana karkara ba haka nan kuma ta wanke shi da ruwa ka ga nan bai tambaye ta ba jinin ka tana da kuma yawa ne in da ya ke kawai ta wanke don haka a cikin shi idan haila ma ruwa ku ta akan cewa ko ka tana kuma yawa ne ba amma jinin da ba na haina ba in ka tana wanda bai da yawa to an yi rabu bai gare shi ba sai an wanke ba saboda ni Allah na cewa auren mafuka ko ni ne ka shi ni ne ka duk ta ce jiniya lo da yanka yawa ne to sai maluma sun ni cewa jinin yanka to shi jinin da ba yanka ba wanda ya kasance kaɗan a shi in kaɗan nana ƙwarai ba komai sai ya a wanke saboda muni amma in ya kasance bai da mamuni ba ta amincewa kamar irin jini tsaya kamar irin jini kalulumi da irin jini na kai bari da bugu mutum isa da bari da bugu in yanke shi ne zai yi to ko shi a cikin sallah na mutum ya kasa ta ya zai jani saboda abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya kasance shi na sallah ya ma ta bari da bugu ruwa da jini suka yi tsaya ta buɗe kawai sai musallar shi kuma an samu hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam shi na sallah ya kashe iya shi na sallah to ta ga an kusa iya ana kula ta gani da yi to wanda jinin ka ana don haka ma wani masu yaran gula akan yi don haka buhari ke babu da mutum bai ma bayani a kan wanki ne shi akwai yi wani cikin ulama da nuna da yawon su wanda shi ne injinin hela ko ka ana ko mai yawa akwai jini wanda ya kasance in ka tsanna na ba a wankewa sai dai musahabi na a wanke in ya yi a wanke kamar alin tsari da yake shahi irin haƙo da abin da ya kamata ina a malikiya cewa mu ba ni sai ce an gidan mu bude dan da a ko kuma da mu ba an yi ne ma a da haba ne an gidan mu bude ga jini wanda kasance san zai inda ba haba sai ba amma ba a yaran bude ga hitsari ko mai karanci ne ko ga ko mai karanci shi kan sai an wani حدثنا محمد هو ابن حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تشي جاء فاطمة بنت أبي أبيش جاء فاطمة فاطمة تابو بنت أبي أبيش عن أبي أبيش إلى النبي يا أبي أبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم fa qala ta ya rasulullahi ya manzo Allah inni umratu mustahabi ni kuma ce ko da kasance ta samu jini da istihala abinda aka ce istihala jiryanu dalilin farjin ma'ati fi gairi awani zubar jini daga farjin mu ci ba lokacin yi ko ba shi ake ke istihala sai to ni mace nake ina samu jini da istihala fala a tafi bayan samun sarki menene hukunci na shin zan ci gaba sallah hukunci na irin hukunci mai haila dan bar sallah ko ko da shi ko sallah hukunci na ba hukunci mai kada bane afa a dau salata dan bar sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya amsa ce mata la wa za ka bar sallah ba inna ma zalika yusuf wannan aidan da yake ni ne na kudi da akwai ke ake ce mutum an ce can can take kure shi mahaifa ya take zuwa da wannan jini ruwan da jini ba ne na haila bane shi ne ba za ka yi wani ta haila ba ya haila bane ba haila bane وإذا أول خير فتي إذا خير فتي تنفوتي والإسراء تبسلنا بكاتب جنة خير يدوكي سنة يغاني و سنة يتسجي وكان جنة استحالة لجنة خيرا سنة وصلة جنة إذا جنة استحالة يزدو يشيك جنة تشيك برسلتي تشيك برأبنيتي إذا جنة خير يخصنتوكي تيك برسلنا da shi ce wa idza araba da jan wannan din kuma ya doki wato tuni an kisa wato wani tuni daga ciki sun maɗaɗe da nake sallah kala sai uba da ya ce kala sai hishama ya ce kala abi mahaifina uwa ya sun wata wadda iya da sauri da ta yi ya ɗaura da kowace sallah kowace sallah sai ke ɗaura da yi to sun wata wadda iya da sauri da zata maluma hukunci wannan magana magana ta ta karuwa da shi wata hishamun uwa ƙala sai hishama ya ce ƙala abi mahaifina uwa ya ce sun wata wadda iya da sauri da zata ya aula ko tsalla ya ci hadisi mu kufi da amma buhari ya ci da wani kufi da wani ne kan jira al-qalami ya ci da wani kufi ba mu kufi da ba mutum ne da wani ina da wannan mutum a shi ke na ta bana magana mu ta sallallahu alaihi wasallam kun kuma ta wanda yi kuri salati ya aula da kowace sallah in ta zo to ma kuma sun ce wannan an ku gadi umarni na akan mutabanci idan alwallar ka ta tare ba ta yi sallah azhar ta yi alwallar ta sallah azhar mai bin istihala inda aka zo mustahabbi na sake aula ne wata aula ba dole bane sun ba ta wata ilu kulli salatin wannan auren da ba auren dole bane hatta ya ji azalki ba sai wancan lokaci na shi na dawo wani ni kasance jinin haila ne ya dawo sannan kina san cewa sai ki bar sallah babu gamin nabi ya farki ba gane akan wanke mani mu farki da karkare shi wa galle ma yufi mun ra'ati da wanke abin da suka tsawahin mutum na muhalli da ta sai mai gudun farki shi ne sanyi da aka samu na farki ko kuma a kan mai ya da kuma jin nasa shi ma idan ya tsawahin ka za ka wanke ne ko ko za ka karkare yanzu zai bayani shi na zuwa shi na ma na yake hadisna abdanu a hadisna abdanu قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك قال أخبرنا أبو ميمون الجدلي عن سليمان بن سالم عن عائشة قال تاتي قلت لا تتنشي على كل جنابة لرسول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتنشي إذا أثر الجنابة wa inda buka almai hakika jirwayi na ruwa jirwayi na ruwan wanki su su yi akwai shirkuwa kuntu a ga sassa da na rufe min so min na kasance ina wani kamar ne da tuwahin mawazo sallallahu alaihi wa sallam shi kenan kaga babu duk da maniyi ba da dani akan wanda bane ko farki da sannan kuma san da wanke abin da ta samu cikin mutum ko tuwahin mutum na ainihin karkare da mace yanzu ta ga nan ga sai wasu maluma maluma na sunna sun yi sabani akan hukuncin mani shin mani na ta tana ko goda da ni wanda haɓa maliku wallai su wal auzai a wasauri wa abu hanifa ila an al-maniyya najisu da malikum na anas da ne da hudu sa'adin da auzari da sauri da abu hanifa abu hanifa wa sahabu zama da shugaba da sun sai aka cewa mani na dila don hakan ga za a wanke shi ya tarkuha sai dai shi ma da kuma anadin ya ta akan cewa da danyen mani da busasshen mani a abin da abuwa ne a wanke abu hanifa ya ta akan cewa danyen mani a wanke busasshe a karkari bayanin sauri ta akan cewa in ka karfe ne babu komai ba karfe ba kai sallah sai sallah to sai wannan shafi da a shafi da hamadun hanbali da ya saba yin nura a wai wanda ya kasance kalilan hamadun hanbali akwai masaba ta yi saba yin nura a wai a hanbali bai yi rubutu wadda haka masaba ta ba ta ba shi ma su kaya su da masaba a wajen shi da masaba to ka zo ce mai imamai sun ta aka cewa wani zai sana to wannan imamai su kuma da shafi'i da ahmadu da hanbali da ya saba wanda za a wai sun ta akan cewa wani ya ne na in ya taba tuha ba sai an ba da ya nufi a ya nufi ɗahiri na shi ma ɗan yi ɗahiri na akan wasu kasi kenan to wannan ita amsa ba ta a shafi'i da ahmadu da hanbali da ya sa kun ra aure to sai ma mun wasu ke gabani akan me yasa za a ce mai zahirina saboda mai mutane da zai tsani inda ya tsari kin tuwa da cikin tuwa ko mun tsari da jitana inda ba zai kin tuwa da cikin tuwa ba zai da jitana inda ba zai kin tuwa da cikin tuwa ko ba zai a wani da jitana sai ma mun wasu ke kuma nan saboda mun san saboda Aisha radiyallahu anha ta ce na kasance ina wanki ashe wannan ya wani misali sannan kuma na can ina ne shi in ya kasance busasshe na ina wankewa ya kasance ɗanye na a shekin na da ko shi zo tsari na sai wani mutum ce to wannan bai gwada tsahara ne cewa karkarewa in ya wuce tun da dai an wanke ɗanye tun da aka wanke ɗanye a cikin nan da jisa na shi kuwa ba busasshe da aka ne sai a hawo cikin ma'anar a cikin abin shi a cikin ma'anar a ya ce to ai muna ga kewaye da an a ne in ya wuce ai da shi ke cewa wasu sallar asu ba kai kana tsaye da kan mai kuka tsaye da kuki ka tara da jita eh kai cikin da babu jita ko ka goge da kasa da kan ya tsaka ku ko kuma mafi ya tsaka ku to a duk ya tsaka ku ba a abin da shi ya taka ba to haka nan ga idan kar ka yi mani busasshe to duk ba ya tsaka ku ba ai ne mani shi mani kana da jita ne ta yi da mutum to haka ne ma wani wasu kai ta bani amma dai abin da akuciya wadda aka ce matsaya a kanta mani ne na jinta mani busasshe in haka gare ba mani in yi bushe ba na samu to haka ma ba sun kai to haka ma kuma da tare da ba a amsa Ke ɗan ya akan cewa da ɗanye da busasshe wa da jina wani abu hanifa ya akan cewa in ya kasance ɗanye na wanki shi a wani Sai kuma su ce na gaggar shi a wani ku fara da wani da aka ba idan ba a karkare ba busashe a karkare dan ya awanki kuma har ya kasance ba karkare ba kai rasa shi ba ko kuma zala ɗaya to haka ne wani wasu kai da sabani wasu suke can kuma ai ga shi mazu sallallahu alaihi wasallam a ce ta ce ta kasance ina karkare mani ne dan ne karkare mani wanda aka zuwa ne kuma shi sallah da ya mutu yi shi haka da shi fara amma ba da wannan tuwari ko suna shi tsari sun lawa da sanya ba wannan tuwari tuwari ba shi na to ta tsari ne mai yawan lagun wani ma a kan abin da shi ake mani amma dai abin da an masara ta malikiya da tsanye da shi a wani shi an wani kiri masu malikiya da zai laba amma akwai masaba wanda ita ce ta mara malikiya ce da harin kuba suna cewa wani mashuru da harin mani wani mashuru kauli wanda abu juli da harafin wani tsarkin wani da ta'ala masu wajen da malikiya don ta yin zai na iya yi wannan ko saboda haka ga tare wani zahirar zahirar sunna sai ka ce mani da ita Ah, ah, sai ka ɗibi a sai ka ɗibi a asar suna sai ka yi misali saboda asali wanki ya mazu an zaci a don to alƙirun alƙirun ya baka ne da sau yin nabi a alaihi wasallam ko da shi ake asar suna kuma shi a zaɗin suna sai mun kowa kuma ka nemi wa kuma suna ya ka yi kuma sunna ya ka gari a shi yanzu da ya ne bai taɓa tuwa ne a ce a gari saboda shi bai ji a shi kenan tun da an haɗar ka yi mani an ta gari an ta shi kuma ta gari ta zuwa nan ba haukewa an ke ba wa ba ku koyi abu don ta shi an ka ni kuma mahumu sunna ni da ce zahiri ya an ka hibi ni zibo sunna a ce wani na ya an ka hibi ta sunna a ce wani na na ke yau da ku da haka ga malumma ne sun ka zo in ka ta zaɓa ne na malumma ka bar shi kowa da ta haka in zanna a zahiri yake dukkanin sabani na magabata shi na ba a kitabun sunna dukkanin sabani na gabata shi na komawa su yi annabi sallallahu alaihi wasallam don ka a da hujja kaga wanda ke mani zahiri na shi da hujja wanda ke mani da kitami ko wani suna da hujja a farko a kan hujja ta ce aka ce masa ba masa ba ta malikiya wani da ta da shi an mashuri masa ba ta shafi'iya da ahmadu da hanbali da a wannan ta kuma a wani da shi ke nan mutum ce da kake dai haka na masa wa shafi ka ko bayan ta shafi da wannan ko bayan ta da amma da amma bayan ta ce kuma kun da aure ko da ce ke nan wani ta uba ne dan Allah da shi ga wanda ya dawo an mutum wani ko mun tsakanin da wani masu sai kowa da zai wajen masu sallallahu alaihi wasallam yadda ya manzo yadda ya manzo da hukunci kaga a shima to a sun ya mutunci abinda mamu sanin yana da ga bayan da aka samu na Aisha mai da tsani don haka shi yadda ya san wani ta mai da tsani wani da ba da mai ta ta ma wani da mai kuna da ko kuma ne da wannan ya wani ɗari na wannan ya mafi da hamdu da wani wani ɗari na wannan ya mafi da sai ta abu da rawai wani ɗari na to ina da ya kowa da wani wani sunna ko ta na dokar da sunna don haka ba mu suna na gwada ka wani wani kowa suna ana ya samu ma ina ya samu kauli kuma a samu kauli hudu ya zo ga hadisi wanda hakimin ya samu biyar a ne da ne ka zuwa sunni سعيد حتى النوري لإنابه من أبي حنيفة لإنابه لإنابه يرد يرد يشي أتيت مكة نازو مكة يشي فرقيت أبا حنيفة يقول أبو حنيفة وإن أبي ليلى لإن أبي ليلى وإن شرما لإن شرما yake mutu a abin halifa zai tabbai mutu a ba halifa zai tabbai a nika ba halifa zai ce mishi ma ta kuru fi man ba a bai an wuce da shakka ni za ka ce ga mutum wanda ya yi ciniki kuma amma shaɗin shirin yake akwai shirin ta ce albai uba'ilun albai uba'ilun musar uba'ilun kwai yi ciniki shaɗin ta shaɗi ciniki ne ba ta ce na shaɗi ne ba ta ce na shaɗi ya ba shi ciniki ya ba shi ya ce fa a tare da ibn abi laila ne zo da ibn abi na fa a zo wani tambayi فقال البيع جائز وشر بعيد yace wa da su in da shurma duk da shurma fa qala al bai'u jaizun wa sharru jaiz ko da kawai da ko da kawai muke na ko sai Abu Hanifa abin da ce al bai'u batilun wa sharru batilun ya zo inda ta amira na tambaye shi ce albai ku jaye mu shi ruwani ya zo inda shi ruwani tambaye shi ce albai ku jaye mu shi ruwani ya ce ya zuwa hana zai a in malukufa ko kuma wala ma malukufa in talafu fi mas'alatin wahid sun yi tsabani a kuma matsala guda yake sai ko wani da abu hanifa ya ce wai abu hanifa ta yi magana ta saba mutum biyu ya ce wallahi ma da ni mas'ala wallahi sun ba su na abin suka faɗa ba amma ni ga mutaka akan cewa arabai uba ɗin mutum ba ɗin yace abin da abu ta nan da cewa arabai uba ɗin ba ɗin yace ma da suna mun ta yi ba ma bi an jaddi da hada biyu an bai mutum yake shi abu ta na hada biyu an bai wuce. ya ce shi kai tambayin da Abdurrahman bin Abi Layla ya ce shi ka da abin da na yi su magana gare ka amma ka sa a imamai guda biyu ne ka sa Abu Hanifa ka sa a Ibn Sharmata ya ce ya alima kana ba ta su ba sai da ni ga baraka na yi wata wanda ni wato wato wanda ya kasance mu daga na yi ta zuwa ga Aisha radiyallahu ta ce mu a sallallahu alaihi ya ba da dama ta kai ta ta ko na ta hadisi rawan cikin da hadisi na bai wanda Aisha ta yi ko muwan gidan bariya sun ka ce mun ya tafi tsaye amma mu adabaran taka mun ya tafi tsaye bariya amma mu adabaran taka ta faɗa mun zo Allah sai mun Allah ce ki tafi tsaye ko ta tafi mun shi ba shi da mun shi da su ta ta ta ta tafi da ta tafi mun Allah sai mun Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai ya so min bari ya fara sahabbai ya ce ma ba da kawai ya tafi kullu shi kuka kullu shay'in لم يكن في كتاب الله مبارك وإن كان كتشك duk shirin da an kai wanda bai cikin alkuhani a cikin shi ya koda wa kashe ko a ce ke nan abin guda ne bushar ba ne yukani a cikin da shi ko ina shan mata ya ce ya da ya kici mata ta ce ka na zo ne ka ka ba ni amma ka ka ban ma rumma guda ne ce ma alani ma tsara ba sa da su ba sai dai ina da hadisin dogara shi hadisin da jaru jaru na abdullahi ya yi sama mazan Allah da kuni amma ya shaida da ya haura kuni ta so ki zai ba mazan Allah ba Allah a yadda arabai ta ce mishi arabai ko jayar sun mushar jayar na ta yi ko to na ta ce ke na kaga in da ya kan ci ma me ya kaza ci ma ba don na sai ya faɗa ma ka dogara ba amma ya kuma tsamashe shi a samun lokaci ake yi wannan ko ake ke nan yanzu kaga gun abu hanifa annabawa sun ci wa matsaya watan na hannun biyu an bai mutum duk shirkin da kai ne kai sharadi to shirkin nan ba ta ce da kuke ba na ce nan ko amma wani abai da wani gwada ya da wani ko to a shirkin da ta ga masarba ta in abiyala in kai shirkin ka shirkin ka shirkin ko a shi ke nan ta ce miki yayi amma ta biya ba shi sai ya koma a mutuwa cikin mashin mata ko a ke nan ta ce kai da shi da shi shi miki ya ko shari'a ko zuwa da ruwa da hidima ko zan zuwa a zai rubuta ma don a ke ta ga ya amince ya amsawa da wani sai ka ce kaza wani da wani kaza to fahimta na abin da sun kaci mu matsaya da shi ya zaci mutawa cikin masaba ne ya ta ƙa'ida ne sai ga ko hanifa matsalar da ya ce mu tsaya gare ta ina tsaya da matsalar duk gaba ɗaya ba za shi kowa na da madogara in ma ki ta ba hausu ba samu da imama ko kuma ki ta musu don haka ga kowa a bar shi da fahimta ko fahimtar da ta magabata ita ce fahimta yin fahimta da ki ta ba a mutunta magabata ba mutane ta shi ya haka wannan inda ta yi ce fi ɗan wakina ya ce duk inda an ka samu sabani yau ka yi ka fasa a gaba saboda su kan shaidu na mazo sallallahu alaihi wasallam su a da shaida na mazo sallallahu alaihi wasallam za ta ce cewa khairu quruni qarni to ma da zai ne nunahu to ma da zai ne nunahu a ce wanda kuma ce da shaida mazo sallallahu alaihi wasallam to idan ka samu sabani na maluma idan ka kauni na magabata su kan shaida mazo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba na su ba sai ka yi watsi da shi ka yi domin da su don haka shi kenan ka ga wato da ta ba za ta wani arba a dukkan da domin ta ce in gaskiya saboda a cikin wasu shi nuna mutu sallallahu alaihi wasallam sai da حدثنا أبو قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو ميمون عن عن سليمان بن عن عائشة كنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي على إلى الصلاة فكن بكاء الماء في صومه حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا يزيد هو ابن زريع وهو ابن هارون malum masu ne tara ne akan kowa da nidu na wasu ke nidu na haruna na wasu ke nidu zuraikin na da ke kowa sa da hujja akan halin da kawo kara yake hadisi na abu yanzu an yi tara ne akan malami guda ko yalidu na yalidu yake hadisi na yalidu ke nidu zuraikin ko nidu haruna kaga a shi kenan kaga yau a wannan wata yi wata ne dukkan yi ne da inda inda malami ne guda da shi inda da guda ya bai da guda ba da ba ko abin da da wata ne wata yi wata ne da ga ga ainihin malami kuma ko da su ma zai yi amma da ke wannan idan haruna wannan zurai ko sun fice haruna ko sun fice a'a idan zurai to ko da sa'adi shi ko a ce kai babu islami a hadisin da abu nan su da kasu na wuza da shi na da islami ya samu matsala a ce ne da islami ya samu matsala ko da wata kasu don a shi kenan ka ko a kan kowane abu da cikin su babu kala حدثنا عمرو هو ابن ميمون هو ابن ميمون المهرانة الجزري. أنا سليمان ذكر سليمان kada su rito aisha na ji aisha wannan shi kuma saboda shi wannan an amrun mai muni wasu suna ganin bai yi hadisi ga aisha ba bai da hadisi ga aisha don haka nan kaga sai mu hadisi ne ga aisha ya kawo zamani saboda ta ma'ala ce ko ta gani an su cewa da tare an aisha kala kun ta ga tudu nan kuta ce hadisi na mutum to sai ne kala hadisi na biyu kala hadisi من اجتماعي نفسه وحدثنا مسدد بن مسهل قال حدثنا عبد الواحد شيما عبد الواحد يونا akwai abdulwahid ibn zaidin akwai abdullahi ibn yazida kuma kowane sultabiyina wannan a ce shi abdulwahid ibn ziyarin al-fitr wannan a ce shi abdulwahid ibn zaidin al-fitr ta ga shi ke na ci suka ce ma ma wa ta ishtibabu islamin harfi ma wa زياد البتني عبد الواحد بن زيد البتني بابا يعني زياد زيد هل كوري بابا تاسكو to sai dai buhari bai da riwaya ga abdullahi da abdullahi ibn zaid bai yi riwaya ko mini da shi ba riwaya sai ta sa ga abdullahi ibn ziyad al-hasan la ka babu ko ala kuma ashe kenan ka dace mata ga da riwaya ga wa da Abdul Wahid bin Ziyad al-Sidni ba Abdul Wahid bin Ziyad al-Sidni ba in ka yarko kala yace hadathana Abu Maymun Abu da Imam Al-Salim kala sa'atu Aisha an al-Mani la ta ba Aisha ko hukuncin mani da idan ya dauka falsi musoba wanda ta kuma ya ra'ayi da ta ce da na kasance ina wanke mani da tuwarin mazo sallallahu alaihi wasallam sai a rubuta da salati ke ta wajen sallah wa asal rukun fi saubiki akwai kuhai na wanki da tufa ne bukakwar mali shi ne ke wayan ruwa a kan da aka ce ma har bukakku in ta yaron da zai tsakanin tsakanin ta ga yanzu ita wajen tufa nan da ta da babu sanyi dole ne musu saba ko nan wannan launi da kake wannan launi ba kake ba kifa ko da ne ne da sai an samu mace sai ka kace nan dukkan nan ba kake ba sai ci ku fadin da buka almari fadin da buka ko kuma jiwaye na ruwa shi so biya ko shi jiwaye wa'adar rukuni ko wa'adar rukuni jirwaye na wanki shi so biya akwai shi da ne sai dai kamar an ce mata ne aka ce ma asal gurbi ta ce ko oh, kawai mai shi ne shi ba gina wannan ba da shi daga asal gurbi ba mu isa ga sanar da na bata au kai da hafa dan yin asal ba mu wannan babi na isa ga sanar da na bata idan ya wanke mani auke kai ha ko kuma ta abin da ba bari kamar irin jinar kai da ko kuma sun wani jini wanda ba ko kuma jini ya ga wannan ya sar asal amma kuma ne bai ba ya kasance akwai launi ya kasance akwai launi amma babu rihu babu ra'amu launi kawai a nan babu rihu babu ra'amu yasa wa asal rugatin alkaslu wanki almuslu wanka shuru manki then wannan ya sau a ku amma kuma ku kai na wanki ko kuma launi shi nan bai fushi ba amma ba kuma an wanki wannan abin musa ko wani ismaila kala hadisna abubari kala hadisna abubuwan maimuni kala da aka da da da da kuma wanda ya kasance mani ya sama kala ya aisha ta ce wanda za kasance a cikin gobe so da su da lahi sallallahu alaihi wa sallama na kasance ina wanke mani da tuwahin mazo sallallahu alaihi wa sallama sun mai hamdi ila surati sannan mazo Allah shi ki wajen sallah wa asar rubuli fihi akwai kuma na wanki fihi ga wannan tuwahin wa asar rubuli a wa asar rubuli ko kuma na wanki fihi akwai shi ga wannan tuwahin ko kawai mali. Kada ne da ke asar rubuli. وكبر ماين وتشين جوارين الرواء حدثنا أول بن خالد قال حدثنا بخير وابن معاوية قال حدثنا أول ميمون بن حرامة عن الإمام النسائي عن عائشة أنها كانت ساكتة في كتب المدية تنا وانت من من صوت النبي لكتاب صلى الله عليه وسلم ثم أراه وتم ta ta kasance daga sirrin ya ne so da su da sallallahu alaihi wasallam ne so da nabi da kuma ya mazo sallallahu alaihi wa wasallam kamar wai sai ce ƙara ta ce ƙara ta ce sun ma'arabu sannan in ga tufahin nan fihi wa danga tufahin nan da manzon ta tare su fihi da tufahin nan buka'a buka'a akwai jirwayi guda yawan buka'an ko kuma ta akwai riwayoyinka da yawa ya ne da an da kumin ɗaukaha da zai zama a yi rayuwar da magana a shakin zai zama a buka'an buka'an ko buka'an in an ka ce buka'an inda ta wanke wuri da ya ta wanke ba wuri duba ko buka'an ko buka'an ko kuma ta wurare da ya ta wanke wuri da ko wuri to kenan kaga nan da ita ake magana biyu kenan watan wayan zuru ala hala ta yi sai wannan magana ta tsaka akan hali biyu hali na farko ta wanke wuri guda hali na biyu ta wanke wurare da yawa kenan kuma ga tsawa guda ta wanke nan ta wanke nan ta wanke nan akwai bukata sannan kuma akwai buƙata ko kuma shi sarki shirka ce mai ajewa ta hadisi ta da shi masu waya hadisi kenan wata bukata kan buƙata shakka ta shi hali ta faɗa shin buƙata ta ce riwayoyi guda na ruwa ko ko ta ne bukhari riwayoyi ka na ruwa wanda shi ka ci ta masu waya hadisi wala ala dan babu akwal babu akwal da shi ne wanda wani wani ganin za mu gane akan wasan fitsari na raƙuma wadda wani da dabbobi wadda da tumakai wa mara'in da ha da wayar don kwancin su wasanda abu musa abu musa ya salla da bani ko cikin gidan da ake ci da bani na'am na'am hmm. ai tare hali nan ga ya ce babu gamsu mani yi barki ko ne a akan wanke mani da shi to kaga ya kawo hadisi na wanke mani amma hadisi ne kai tara da shi da mutane ba don haka bai kawo shi ba kuma shi Buhari da yi mahalla kuma sala ne ya da shi masala da malikun annabi akan cewa mani da ta tani don haka bai kawo ga na akan karkara ba don malikun annabi ma shi na musanya mu karkara ne yutur yutur barka shi ba da musalla don haka mani ya ci Buhari da yi mahalla idan ma masu musabani a kiyaye kina riko da kawai malikun shi na hawa ra'ayi don hana mu ne kaci wa duk kusan ai mali kwa sun dace sama da ya kawo wani abu wanda ya kasance sabanin masara kamar tun nan ko kuma wani ci hmm? to ai ko kuma ai mun mun mun mun ya da shi sai ko a mata baka alai ko mata baka alai mun bar da shi alfahari mun bar da kuma mun ma kana da shi ma ما كان على شيء البخاري ما كان على شيء مسلم ما كان على شيء من يعلم النبي da shi ka da ko mai da ka ni ka da shi da aka kama sabai da ga wata da wata maka alai abin da buhari da muslim sun koyi sannan ma farbi al buhari sannan ma farbi muslim sannan ba kana ala da ba sannan ba kana ala da ibari sannan ba kana ala da ibrin sannan ba kana ala da ibn hudayma ko in ne ba da musi ko kuma ya yi sauran mamayin hadisi wanda ya kace sun kai mata ba ta yi ko kuma ta yi babu amana kibili wadda wani wadda nan ba ya gane a kan hitsari na rakunma wadda wani dabbobi wadda ne tumakai wa marabi da hada wayayen kwancin su yau marabin na ana cewa a rabar da kibili yarbi min babu da rabar da hib min babu da rabar da hib rabada yarbi ya bada yana kwanci na amma alamun yin aka ce rabada don idan ma'adin da wurin ba da alamun da wurin kwanci tumatai ko a amma na rakunma shi a duka ta cewa asana asana dibin da ake mawa'in da dibin wurin bunka da rakunma wurin su. su ko da na su ma kai da awakai a ce barabin kuma ka ce wa ah, barabin da ha da wuri nan kwanciyar su waɗanda abu musa da da bari abu musa da jallawa an ya yi tsalla da da bari cikin gidan da an kai domin zaman ainihin jihadin ƙasashe shekarannu da aka yi kowa na kasashe wani gida na hankali na cikin goma ana yi shi da yawan bani abin da aka ke magana bani su manzo wanda ake yi kowa shi ne bani na aka ka samu sandukul bani a bakin gidan waya saboda sako aka ciki ne yi da sako a cikin shi an kiyaye da wannan ko to ta shi wannan gidan a dabar bani gida ne wanda ya kasance akwai tumakai ciki akwai a wata ciki to shi abu musa ya shigo cikin wannan wurin shi na sallah tattarkina kina Allah tattarkini abin da aka ce ma asarkinu a rasul a rasul kanjilo ko duroso to kai an yi shigo ki da bari tun da zuwa kai na barci wannan wuri ashe akwai duroso da ko biyu duk kuma da akwai ki akwai tsayin wannan wuri ki a malaka da kai ta yi wannan ko to sai kasance abu musa in shigo wannan gidan domin ya kasance abin da na amiri na al'umma to shi kina shiga wannan gidan in ya shiga wannan gidan wanda an kai domin je karannu kina sallah nan inda tumakai da kwanci kuma inda da hitsari ya shiga yin su to shi na wata na abu musa shi kai sai ya yi sallah ne sallah ya kare sai aka ce ya za ka yi sallah da wani kwanci tumakai kuma alhali wurin da bai yi hita daga hitsari da gayayen su ko shi ne ce walwale su ila da miki walwale ya fi barra laraba ki ta barra in ka ta ce barra sarari ke nan wata shi na sallah duk tarkini da wani wanda ya kasance kuma kai da awakai da alƙali wannan wuri amma kuma bari ya fi ila da miki walwale ya fi fili wanda ya kasance ba wurin kwanciyar dabbobi ba da shi na nan yanayin shi sai an fi shi a za ka yi sallah da wuri shi ne wanda ya wanda ya yace hauna wa sama sama yace da sai ba su wa sama sama da inda su kwanciya inda suke hitari inda suke da sai inda Allah ya yaro inda shi ke na wannan ina nuna din su ma kai da wata shi kai ma kai da ta wasu imamai su kawai su ne akan cewa da da da to shi ke ka ga kaci ba nan buhari ba ni ka kaci ga shi ne masa wata malikiya ko sai ni hadisna da imamu muhammad قال حدثنا عمار بن زيد عن ايوب هو ابن ابي تميمه اصحاب يعني عن ابي kilaba ذاك ابو كلابه عن انس ذاك انس ka شيء قديم اناس من اكل wasu mutane daga cikin ukulu a ƙorayen nata ko kuma a ƙorayen shakka ce ta rawi ba shakka ce ta anas ba da an yi riwaya ko ta riwaya daga anas wata hadin da ce wasu jama'a suka shigo cikin birnin madina mutum uku daga cikin ukulu mutum hudu daga cikin urayen su bakwai kenan ko suka zo inda mazo sallallahu alaihi wasallam suka zo suka zauna inda mazo kawai da wurin madina ta sai allo ka annobartar da birnin madina suka ke madina annoba gare ta sai su samu rashin lafiya da ce lafiya ta san mutu ta ciwo zazzabi da kuraje kamar an ta ciyo da kalwa sai su ce wannan annoba ta birnin madina ce madina ta annoba sai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba su dama su sha nono su samu abin da sun ka tafi da ko babu abinci kuma ga shi lafiya da yunwa to lokacin nan

su sha hitsarin su sha a shekin nan ta ga za kuma na in da babu in da ga ɗin su ba ta shi ma ke ko to ke na ita masu ba ta malikiya dabbobi da ga ɗin su tsari amma wannan ana magana a kan zuwa wani hanyar irin ra'umma shanu tumakai a wakai da ya ƙayar su ga ya tsayina tun da mazu Allah ke su sha da ya rajata ne ko mazu Allah ke su su sha saboda ba a maganin da rajata mazu Allah ke bai sanya Allah bai sanya warke wa al'umma ce ba daga rajata ko da kimanin masu bai maganganu a kan ainihin shan rajata ga malami wala ya fita ba min da cikin shurba sai da ya kauna ni ba za a yi magani da rajata ba amma wajen sha amma wajen sha ba ni kawai sa ne ko sha ana yi suke saboda nan masu sallar da sosai magana a kan cewa Allah bai sanya magani ga al'umma sai ba da najasa da najasa na kiyaye da wannan ku to nan wai ba ruwa su kake na sanya gabanin haramcin da ne haka wasu kake wasu kake a akwai inda mazu Allah ya gani da ana yi kuma ne kuma sun kawo biyoji su wasu kake ana yi wasu kake a inda an kake ana najasa gabanin haramta ya yi sarki ana yi biya wasu na zama ba za a yi ta ba amma akwai malum masu hasa hujjoji su ya kasance su ma suna da madogara a kan cewa da a ya to shi dade ya kasance wanzu suna ce an yi shirin komai a bayan hawa albani ba ba ko suka tafi da suka tafi sai suka kama shan nono raƙumma da hitsarin raƙumma fara ma ta ku lokacin da suka samu lafiya kada nura ya nabi sallallahu alaihi wasallam har kasa suka kashe mai manzo Allah sallallahu alaihi ma ana ji mishi ya faru sai su kashe shi don su a da raƙumma ake cikin cikin jiki da su gare da wannan raƙumma gaba ɗaya ko da ya ba sai da ya ga raƙumma ba an gare su sai ya samu su sane su a kama mai a kaje su sai suka fata da yiwa nan sunan sai suka tara shi ya taru suka yake mai hannun dama suka yake mai kafa hagu dan don sun suka taho suka samu ainihin a abin da tsaya hmm, suka samu tsaya mai tsini su hakama su ka harshe ne su hakama su ka dawo sai ne to lokacin da wannan abin ya faru wata ƙundarma su haɗu da wata ƙundarma su haɗu da wannan rakuma ɗin وجاء الخبر في أول النهار في الأبان يزو فرقم لنا إلى موضوع صلى الله عليه وسلم فبعث موضوع الله إيكا في أثارهم بايوس فلما ارتفع النهار وقت لا تدركوا جئني عن قبلته وقد عليهم موضوع الله كان عنه وأجلهم لقاهم وتتابعني وتبع أثارهم وتدركوا وتبع أن ساموا هيا أن ساموا هيا بكيني sai an kara ta gauta ta jari sai a yi wasu kwalli ta gida wasu ya yi a kai aka yi musu kwanci da wuta ko kuma wasu mai ra'ayin an ka so soki da mutu an kashe tambara daga ba'alana an ka so soki da musu da biloli na wuta ko kuma an ka sa da cikin wuta ta zai aka yi musu kwanci da wuta. kamar sun wasu soki da mai kaya su ma aka yi musu haka sai warwarku sannan bayan wannan warwarku fi haraji har ka jefar da su da wata kasa mai tsananin zafi da aka yi wasu ruwan nan kalin ya ta suna suna neman a ba su ruwa wala ko da ba a ba su ruwa sai mai ba shi wallahi na ga ɗaya daga cikin su ya kaɗi murkarda kina kina cizo kasa kina cizo kasa da haƙura da ya samu sanyin ruwa ya sha haka dai su haka ma su haka ma su kan ba a ba su ruwa ba kala abu kilaba abu kilaba ya ce abdullahi mu zai ya ce ba haɗu rayu waɗanda abin da sa manzo Allah ya mutu wannan na farko da tara ku sun tada sun tada da umma wa kadaru sun kashe makiyayin manzo sallallahu alaihi wasallam wa kafaru ba da imani sannan sun kafe da bayan imanin su wa harabu Allah wa rasuluhu sannan bayan wannan kuma sun yi fashe makami yadda ya mushe na. inda ba da zaɓa zai yin haihu na la'awar sura mu ɗan yi ƙasar ko ƙaunar da ko da yake na hukuncin a kai musu حدثنا آدم هو ابن أبي جابر قال حدثنا شوبة قال أخبرنا أبو التياهي أنا تيمشي بن حميد ما أنا في أنس قال شي كان النبي صلى الله عليه وسلم والله الله أتسجي إذا بشنا صلى قال الله أم يوم لنا الرجل ببانا أكيد أمشي مسلاشي في مراكز لكن ولم فرش تماكي kana yusalli qabla an yunal majid fi ma da sani duk dai wannan hujja ce watan ainihin ga malikiya akan cewa kare din su ma kai da awakai na dina sannan kare ɗin su bin ba ta yi saboda ya kawo can sun sha nono da kuma nan kuma ya kawo kuma kai ko a ne sai mu samu ba shanu a shi kenan wannan sharu kuma su shi suke wannan kuma sai da aka saba da makiya wadan kima da bai da iman ko sai da Allah kuke wannan shi sun fara makiya amma ba su yi dawa su ka cewa da wannan bai hujja shi ya mun zo Allah ya yi sallah shi ba ya bi da ganin ai ya ta yi Allah ya hadu akwai ta mutu an shi da wani abu sai da ganin ba ga wannan wani ba to ke saboda ni saboda ai wannan sallah Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara ya fara bidaya da bidaya da ina da amma Allah hadin akan wata tabarma sannan kuma akwai hadisi na Aisha mazu sun da suna shida fada yi humrati ko ala humrati akan da zuwa wanda ke an hannu shi kawo shi kare ta za su ku ke nan ne rayuwa ko shafi sai malama sun ce a shafi malikiya sun ce a rashin shafi ke shi a kuni don haka kuma wasu da ya alhamdulillah ya fi da Allah sai Thank you. ترحمك الجنب من الآفات وتخليت الخبر كالديان وحسن القدرة من شيطان أما إلهكم أمتي فرحما جبلت القلوب ثم النية لمؤمن خير ومقبول كلا وكل خير فكل للنقلا حديث يوم صومكم وما حرام فإن صفوف باتر لما أرى والمستفيد رزقه أو ختما ليثق فسا والرزاق أمما وتحى للآمة البركة على بركة ما على أكابر to wannan hadisi hadisi na mashhuri kuma sahihi muna bayani akan hadisi mashhuri da sahihi duk wannan muna bayani kan hadisi wanda ya kasance wa da mashhuri a kuma sahihi na don ce da amma in karka ma al'akari wannan wa da sahihi wa inda al'ama aljamu jama'a ne da kare daga cikin manya manyan maluma da haka sun inganta da wannan hadisi wannan hakima ya inganta laifin habar kan iyali gani ya kori shi ma hadisi ingantacce na matsala shi cewa laifin habar kan iyali to shi ma wannan hadisi mashhuri na sannan kuma wasan ainihin mashuri na kuma sahihi ne wa hadisin ujrata malum ma sun ingantar da al-ujrata min ash-shaytan gaugawa daga shaytan take biyan abu ko da sanu shi kuma nan lai ni kan suna biyan abu da sanu sanu kare a da sanu da kan nan babu garaji to wannan bai wa Allah amma idan ta gaugawa ba shi na ciki Eh, amma ah, laraba suna cewa addu'a ta kafin da su'a dogawa da kashewa da dogawa amma da hadisi wannan hasan na ko mashuni na shi a cikin hadisi wanda ke shi hasan na ko mashuni eh, sai amma da za kuma shi fara mutu amma hadisi wanda ya bayani akan yadda za a fara kuma da amma jibe da tilin kulubu an ta alaci zukarta ala kulli man yusul ilaiha da kuma wanda ke tura ta mata ko ya amalihi shi ce sun mandiya da ya amalihi wa man burika shay'in fajila duk wanda an sanya wa albarka ga wani abu da shi zuce shi to kullu da min ga kullu da sun yi wannan hadisi ila جبلت القلوب على كل من يصل إليها ليس مؤمن هذا من عمله وهو ليس له في شيء فلا يدرس وأنا هيتم بجاو بين أمام مشهورين هو اسم مشهورية أما هو الحديث عشان كده هنا على الحديث مشهور به هنا على الحديث مشهور حسن هنا على الحديث مشهور به هو وتشي ومستفيد هو ده حديث ده مشهور أما هو الحديث حديث مشهور لا أما الحديث تشي حديث يوم صومكم حديث حديث يوم تشي يوم صومكم يوم يوم صومكم يوم حيكم لا أقل منكم ولا يوم نعم. لا أقل منكم ولا يوم وما عرف نفسه عرف ربه وما عرف نفسه عرف ربه وباطن وأن حديثا دكا من حديثين عن الحياة da azumin koren laye ku kariya ta an kai an kaje ni na ga manzo manzo Allah bai ce da azumin koren laye ku ba haka wanda cewa ke Usman na ce da azumin koren laye ku ce Usman bai ce ba sai ce Usman shi da koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da da sunnan manzo hadir hadir ko fato da ko fato to haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka zama kwarar da ba a hadisi manzora ba hadisi ya na kariya za a sanar mu ba magana manzora ba ba magana shehu usman ta ba magana ta kai wata masu hikima ne duk da ta aka yi aka gano hadarin na iya faruwa an haɗa dole da an tsoro ta zumin ziga to ita ma zai gina ta faɗo wannan ran shi a gari sai sun tauri shi hadisi a shi ke ne sun ba ƙarya ta ko ƙarya ta ba a yau ke ba da azumin kuma ne ko ko ƙarya ta an kai an kai ne na ga mutu sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma ma alafa kan sa ko alafa na ma alafa na wanda ya san kansa alafa na ko ما عرف نفسه بالعدم عرف ربه بالقدرة ما عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم ما عرف نفسه بالذوق har ba da gudun da to hadisi ne kuma hadisi ya ne amma abin da wannan yake abin da ne na rubu cikin ra'ayin janna sai ne da su na wato da kawo da kawo ga yadda shi ne ta cewa ne ma'ana wanda za yi a ran durhaka bai bai min na haɗe gara sai da kawo wannan wannan hadisi ba hadisi ne kariya ce amma kuma alaƙa ma'ana mai kyawu ya ce wajen haƙi kwasan karshe da gajiyawa da kasawa to zai san sallah na haƙiƙa mai iko na duk wanda san ta da jahilci ya san jahili na in ka san da jahili za ka san Allah mai ilimi in ka san ka da rami za ka san Allah wuyi na ya a yau na ku to kuma wannan a cikin abin nan a wannan abubuwan da ibn jauzi a wannan mm, ibn tsaye. cikin littafin da ya rubuta na bayani kan suluki ya kawo ma'ana hadisin sai bai kawo hadisin ba ta kawai da yake suna bayani a kan ainihin watan suruki na bawa yadda za ka shiga da kai ajizon ka duk inda ka bawa duk inda ka bawa ya anta ajizon ba wa za ka kada ka ajizon sai kawo ga sai kawo ma'ana ya kai wa ga ma'ana ta shi yi ta na mutum ta nuna shi ne ana da ne sosai sosai sai sai ne ba da shi ta a kan suluki da hanya wani na kare misalin za a yi sanin na mai ta goma kima wanda kan zai da shi to ya kawo ma'anar wannan hadisi amma ba hadisi ba ma'ana kawai kaga bai ce hadisi na ba yan zabe magana cikin masu hikima to magana cikin masu hikima kuma magana akwai hikima cikin ta kuma sannan ma'anar bai dawo ce amma abin da ɓanna ake mazu Allah ya ce amma aka ce ma albaratu ko albaratu kace hikima ce ta magabata cewa duk wanda ya san kansa da gadiyawa zai san Allah sa da cikakke ne da kudura da rana ta wannan wurare ne kawo za mu ba an yi yake duk san adadin da shiga sai ka da adadin kina cikin gamu na kasawa kina cikin gamu na gadiyawa an san gamu ko eh mazubi mazubi ya duk inda ke tana cikin mazumi da kasa ba ka yana da cikin mazumi da kasa duk inda ke kasa shi ba da zama ba da zama yau aji ba da zama kali ba da kusura da aka duk inda ke wani ke da kusura abin da yake ne na shi wannan a halin da kai da ne malayi malayi saliki a sun sai dan ya ce wa mutane da zai ku shi ko hadisi mutane ne rike kuku daidai shi da hadisi da tafi ba su da bambanci ya aka ce hadisi mashhuri na da hadisi da tafi da duk da ba su da bambanci mashhurun hadisi mai rawai uku mutafili hadisi mai rawai uku aw kustama da ba kustama aw kuma ta kusta malum masu hakifaci ma hadisi wanda ya kasance a tantiba uku da ta hisa ta da ta amma ta ta da shi wasu malama suka ce abin da aka ce mustafi hadisi wanda ya kasance awwarhu ka ahirki awwarhu ka ahirki shi aka ce hadisi mustafi shi ko mashuri awwarhu ka ahirki wasu ku kada bai da farko tsaki a yanzu shi guda don mu ce ta sahabi ko yanko na hadisi tari uku alba'a tari uku kaga awwarhu ka wasu yi wasu ka ahirki to sai a ce shi wannan mashuri ne ake yin rako in muka ce a ah, rawi uku ya rawaito shi tabi biyu ya rawaito arba a biyu hudu ya rawaito ta karshe farko da karshe ya rawaito ilin da dan farko uku na karshe hudu na cikin hudu ya baro karshe ya nuna ya saba ko to shi ne mu da su ake shi mutafi wasu ka ce a ma ba da hadisi mai rawi uku mashuri hadisi mai rawi hudu musulmi to shi na shi a hadi shi mutane bai hadi dan wa za ta amama to yan hada rana kenan wa za ta amama ashe mashhuri a amamu da mustafi saboda kenan kullu mashhuri mustafi wa laysa kullu mustafi mashhuri na shi ayi wannan ko ko mu fara bayani hadisi aka ce hadisi ne kadiri hadisi wanda kasance da farko ne da ƙarshe ne guda ya an ka ce sahabbai uku tabi'ai biyu a sahabbai hudu tabi'ai biyu alba'i tabi'i hudu kaga da farko da ƙarshe ya zo guda tsakiya ba ya ya ya samu sabani ko da sai ce sai ce shi musadi sai ya kasance farko ne da tsakiya ne da ƙarshe ne guda sai mu ce shi mutum sahabi uku tabi'i uku alba'i tabi'i uku to kuma ko da tsakiya da kashi uku dama to sai mu ce shi masuri zai da wannan ibara an kiyaye wannan ku wannan ya dara da ziyara wasu ce ba ziyara da ake da ba farko da kashi da ake ci sai a ce rawi sahabi uku da mashuri tabi'i uku alba'i tabi'i uku shi aka ce mashuri sai mu ce ta hali uku da mutahili alba'i tarihi tarihi biyu alba'i yi uku ta yi ta ga da farko da ƙarshe ya taho guda tsakiya ba ya ga mamaci wannan shi da ake mutahili a shekai da nika ba ko mu ce kullum mashuri mutahili dan sai shi mashuri da farko da kashe ne kuɗi guda ba sa tsarin tsakiya kashe ke na kaga ya yi da musafi da farko da kashe ya rubuta da musafi da tsakiya za ka ce za ka amma shi mashuri ya yi bare kuma ne akan musafi musafi shi ko yana wurin yin kitabi saboda shi da wake ba ku da baka ce ta farko da kashe a daidai tsakiya ya saba shi ko ce ne ga wasu hukun ahirhi a wurin hukun ahirhi wasu hukun arabai السلام إلى أولئك صلى الله عليه وسلم samu abin nan abin da aka ce ma ko kuma a samu mu'arada shi da wani ramin hadisi ya shi da ramin hadisi har da samu ramin hadisi daga ainihin sai ba da masu baya hadisi to kasance hadisi don ne bai sosai sosai ba haka ya yake shi ka ka da tsarin wannan hujja ce cikakkiya ba da kuma sun yi aiki da hadisi da shi a matsayin ba rubutu a kan haka alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتقوانا من الشاكين سبحانك لا اله الا انت